Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 8 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su gaba ba da kanin labarai. To Hanifa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin Donbass ya kuma ce Rasha ba ta yi tsammanin fuskantar turjiya daga sojojin Ukraine ba. wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin iran ya bugi wani injin daukar kaya sa'annan rabin taragun jirgin sun kauce wa hanya gabanin wayewar yau laraba inda ya kashe akalla mutane 21 kana wasu 47 suka jikata kano hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota a kan masu tafiya da sawu a wata shahararriyar yankin sayayya na berlin na kasar jamus a yau laraba inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu takwas to kanin labaran kenan Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta zaɓi tsohon gwamnan jihar Legas Bola Tinubu a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa da za a yi a baɗi. Za kuma a ji cewa hedikwatar rundunar ƙawancen ƙasashen tafkin Shadi sun yi ƙarin haske kan nasarar halaka 'yan ƙungiyar ISWAP da kuma Boko Haram guda 800 da suka yi. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya yaba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin donbass ya kuma ce rasha ba ta yi tsammanin fuskantar turjiya sosai ba yayin da rasha ɗin take ikirarin cewa ta kwace iko da kusan dukkanin lardunan da ke cikin yankin donbass bayan makonni da karkatar da hare-harenta zuwa gabashin ukraine ministan tsaron rasha sargi shogu ya faɗa a jiya talata cewa dakarun rasha sun kwace kashi 97 cikin 100 na yankin luhansk Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na farkon bidiyo na daren jiya talata cewa dakarunsa na ci gaba da ba da kariya ta jarumtaka a Donbass. Ya kara da cewa Rasha ba ta yi wani gagarumin ci gaba a yankin ba a wannan ranar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta yi irin wannan kiyasin da safiyar yau Laraba, inda ta ce babu wani bangare da ya samu gagarumin nasara a cikin sa'o'i 24 da Rasha ta kai hari daga bangarori da dama, amma rundunar tsaron Ukraine na dakile su. wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin iran ya bugi wani injin daukar kaya sa'annan rabin taragun jirgin sun kauce wa hanyar jirgin gabanin wayewar yau laraba inda ya kashe akalla mutane 21 tare da jikata wasu 47 a cewar jama'ai. faduwar da jirgin ya yi a kusa da birnin tabas mai yawan hamada shine bala'i na baya-bayan nan da ya faru a jamhuriyar musulunci ta iran a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata a daidai lokacin da tehran ke fama da takunkuman da amurka ta kakaba mata kana duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nukiliyarta da manyan kasashen duniya na cikin shakku jirgin kasar da ke karkashin ma'aikatar jiragen kasa na gwamnatin jamhuriyar musuluncin ya ɗauki kimanin mutane 350 yayin da ya taso daga tabas mai tazarar kilomita 550 daga kudu maso gabashin tehran zuwa birnin yazid balaguron ya fara ne a matsayin tafiyar dare daga birnin mashhad mai tsarki da iran dangane da hotunan da suka bayyana bayan faduwar jirgin an ga alamun kan jirgin ya wuce injin daukar kayan inda taragon daga baya suka bugi injin mai haƙar rami kuma suka yi sanadiyar kaucewar jirgin daga hanyarsa ko da yake hukumomi ba su yi bayanin yadda bala'in ya faru a yankin karkara a kusa da wata gadar jirgin ƙasan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sawu a wata shahararriyar yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba, inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu akalla guda takwas. Mai magana da yawon 'yan sanda Thilo Kablet ya ce mutumin ya shiga cikin mutane ne a bakin wani titi da misalin karfe goma da rabi na safe kafin ya mayar da motar kan hanya sannan kuma ya afka cikin tagar wani kanti a layi na gaba da ke kusa da wurin kakakin ma'aikatar kwana-kwana stefan southwedel ya ce adadin mutane da suka jikata sun kai guda takwas yayin da 'yan sanda suka ce mutanen sun fi goma sha biyu 'yan sanda sun ce yawancinsu raunin nasu yayi tsanani da alaman masu wucewa ne da ya suka tsare direban kafin wani dan sanda da ke kusa da wurin ya kama shi cikin hanzari in ji wani da ake kira ka blade ya ce 'yan sandan na kokarin tantance ko da gangan ne ya afka da mota a cikin jama'a ko kuma dai hadari ne ya yi an jima kaɗan baba yakubu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko Uban jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar da gagarumin rinjaye. Tinubu wanda ya fafata da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Oshibanjo da wasu kalilan da basu janye ba ya samu 'yan takara bakwai da suka janye da mara masa baya. An yi ta shige da ficen siyasa gabanin zuwa kada kuri'a. wannan ya nuna tinubu zai shiga babban zaɓe da 'yan takarar manyan jam'iyyu irin pdp mai atiku abubakar da nnpc mai rabi'u musa kwankwaso ga nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani bola ahmed tinubu having scored the highest number of broadcasts is hereby declared winner jagoran zaben gwanin na jam'iyyar apc gwamnan jihar kebbi ba gudu ke ayyana bola tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'a dubu daya da dari biyu da saba'in da ɗaya sunan tinubu ake ta ambata tun fara kidayar kuri'a kafin canka ka ambaci wanda ya zo na biyu wato rotimi ameci mai kuri'a dari uku da goma sha shida sai mataimakin shugaban kasa yemi jo mai kuri'a dari biyu da talatin da biyar. bola tinubu Bola Tinubu. Abun Maki Rochas Okorocha da Fasto da Bakare ba su samu ko kuri'a ɗaya ba. Daraktan ofishin kamfen ɗin Maraba ga Tinubu Aminu Suleiman ya ce sun kasa sun samu nasarar bazata. Eh, Allah ya riga shiga tsakani saboda akwai wasu suke su ɓata tafiya kuma amma Allah ya shiga ciki. Shi za mu ce ba za mu so mu ce kuma don yanzu kuma na haɗe an nuna cewa AAP suna tare tana kasa na haɗe. Tunda kun gani yanzu abin da aka yi an tare kuma ai mu abin da muka yi arewa mun biya bashi saboda Muhammadu Buhari ya yi takara ɗaya biyu amma da bola ahmed tinubu shiga an samu to mu yan arewa yasa nake diji nashi na dan arewa ne kuma daga northwest birnin kebbi muke ce musu cewa mu za mu cika alƙawari abin da buhari abin a sojo muna saboda ka jama'a mu zaki gabatun mataimakin shugaban kasa yemi osibajo da magoya bayan tinubun ke gani ya juya musu baya kasancewarsa dan gidan tinubun ne aminu suleiman ya ce santsin takalmi ne ya kwashe shi allah ne kama shi kuma allah zai kara kama shi kuma ya gama kan shi mun gaya mai ni na interview daban-daban bayo ba shekara biyu wanda bai taɓa cin zaɓe a lokacin gwamnati ba ina shi ne shugaban masa in ba ƙarya ba ya gama har da shi ma sanar president ya gama da tunu ba taimake shi ai gani ya cewa yana shiga cikin bagas bias a eh, tinubu bai san wannan ba nashi bane na bola hana tunubu jinar da yake ba nashi bane da tunubu ne kuma allah ya gwada mishi yau magoya bayana ta murna da shiga yanayin biki Shugaba Buhari ya gargaɗi 'yan jam'iyyar da su sake PDP ta dawa zaben uku don ya ce 'yan PDP za su mayar da hannu agogo baya kan abin da ya zayyana da nasarorin da gwamnatinsa ta cimma. nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu Makeri da ci gaban labaran duniya. A jiya talata an fara shari'a a kan babbar dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong, inda masu fafutukar rajin demokuraɗiyya da wasu 'yan majalisa sau 47 suke fuskantar shari'ar. ana tuhuman masu kare kansa ne da haɗin baki da kuma yunkurin take dokar tsaron ƙasa laifin da hukuncinsa ka iya kai mutum ga zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa bayan zanga-zangar adawa da gwamnati a shekarar 2019 beijing ta kafa dokar tsaron ƙasa a hong kong don murkushe 'yan adawar siyasa dokar wacce ta haramta ayyuka da ake gani kamar ɓallewa da zagon ƙasa da haɗin baki da kuma ta'addanci hukumomin kasar sun yi amfani da ita wajen auna babbar kungiyar 'yan rajin kafa demokuraɗiyya a hong kong waɗanda ake tuhuman su sun hada da 'yan majalisa da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya da kansiloli da malamai da masu fafutukan tabbatar da demokuraɗiyya daga cikinsu akwai fitaccen dan gwagwarmaya joshua wong da tsohon dan gwagwarmaya louis kang hong wanda ake mai lakabi da mai dogon gashi da tsohon malamin jami'a bani tai da tsohuwar 'yar majalisa claudia mo da kuma tsohuwar 'yar jarida gwyneth ho a ƙarshe a yau laraba cambodia da china sun fara wani aiki da beijing ke tallafa masa na gyaran wani sansanin sojan ruwa da amurka ke fargaban cewa ana yi ne da niyyar sojojin china za su yi amfani da shi jaridar washington post a wannan mako ta ambato wasu jami'an yammacin duniya da ba a bayyana sunansu ba suna cewa sabbin gine-ginen a sansanin rim na cambodia da ke gaba tekun thailand ana gina shi ne kacokan don amfanin sojojin ruwan kasar china kasashen biyu sun musanta wannan zargi inda phnom pen yake faɗin cewa ba a yi aikin gina sansanin a cikin sirri ba ministan tsaron cambodia tiba da jakadar kasar china a cambodia wang wintin sun isa wurin aikin a laraba don ganin fara aikin akan gina sabbin kayayyaki da suka hada da aikin gyaran kwale-kwale da magudanan ruwa guda biyu da wurin tsayawa jiragen ruwa da kuma aikin yashe kasa don manyan jiragen ruwa su tsaya a gurin an ga manyan na'urori da kuma kayan gine-gine a wurin. gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. hedikwatar rundunar kawancen kasashen tafkin chadi sun yi karin haske kan nasarar halaka 'yan kungiyar iswap da kuma boko haram guda 800 da kuma kwace motocin yaƙi da kuma bama-bamai da suka yi daga injamina ga hassan na kaina da karin bayani about capture or neutralize 44 vehicles gun trucks Navy Captain Josa Gay na rundunar mayakan kasar Kamaru da ke zama kwamandan sashen J3 na sojojin kawancen kasashen yankin tafkin Chadin ke mana karin bayani akan mummunan farmakin nan na Operation Lexanity da a halin yanzu suke kaiwa da ya kuma sanadiyar halaka 'yan ta'addan ISWAP da Boko Haram har guda 800. da kuma kame motocin yakin 'yan ta'addan guda 44 babura da kekuna da ma bama har guda 17 waɗannan kuma mun cimma ne a hare-hare guda 17 ciki har da farmaki guda 13 da muka afkawa maɓoyar 'yan ta'addan a gashigar karere da kajijiwa. Gashiga kajijiwa. To ta yaya aka yi kuka cimma wannan gagarumar nasara haka? Is the initiative for two years Our troops have been defending their perimeter, abandoning certain areas to the terrorists. A yi tsarin da aka bullo da shi ne, shekaru biyu fa da suka wuce muna kare sansanoninmu ne yayin da 'yan ta'addan ke ci gaba da cin karensu babu baka a sauran dazukan tsibirin tafkin cadin da ma hamadar wannan yanki. Wannan ya sa muka kirkiro da wani sabon salon yaƙi inda muke kai yakin har tungan 'yan ta'adda. Ina za mu kai farmaki, yaushe za mu kai, wani tsawon lokaci zamu mu muna ragargaza su kuma duka wannan gwagwagwafa dan koma baya guda shida kadai muka fuskanta shi din ma a satin farko abin da hakan ke nufi shine kwanaki sittin da muka yi a filin daga babu wani koma baya ko daya da muka fuskanta. and This is resilience. Navy Captain Josa ya kuma yi karin bayani dangane da irin hadakar da ta kai ga cimma wannan nasara. The first task force this one made of troops of Nigeria. The second task force made of troops of Niger and Nigeria. Niger and Nigeria. Runduna ta farko dai sojojin Najeriya ne, runduna ta biyu kuma sojojin Nijar da Najeriya, sannan sai sojojin Chadi da Najeriya. da kuma sojojin kamaru da najeriya wanda suna iya yaƙi a cikin ruwa ko a kan tudu sannan sai zaratan sojojin nijar da su ma ke yaƙi a cikin ruwa da kuma kan tudu da suka mame arewa maso yammacin wannan tafki na chadi. The northern part of the lake, Niger. Wannan farmaki na Operation Lake a halin yanzu na nan na ci gaba don tabbatar da kammala kakkaɓe barbashin 'yan ta'addan a tsibiran da ke yankin tafkin chadin. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Injamaina jamhuriyar Chadi. A gaida Hassan Maina Kaina, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji bayanai daga bakin shahararrun masu da'awar zaman lafiya tsakanin musulmi da mabiya addinin Kirista da ke zaune a Kaduna. Sheikh Nuraini Ashafa da Reverend Vobel Uye. mun zanta da su ne don jan hankalin mabiya addinai a arewa su zauna cikin fahimtar juna da kaucewa aikata wani aiki ko furta wata magana da za ta iya haddasa fitina. Masu wa'azin biyu sun share shekaru ashirin da 28 suna aiki tare da ya faro daga yaƙi da duk wani yanayi da zai iya kawo saɓani tsakanin mabiya addinai a jihar Kaduna wacce take tsohuwar helkwatar arewacin Najeriya. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai ga sheik nurai ne a shafa alhamdulillahi zan sai an samu sauki salo ya canza daga alab 987 musamman daga 1992 ba rigimar zangon katab da muka fara kokari na mutane su fahimci juna da shugaban addinai suke wucewa gaba wajen batanci amma yanzu sazo ya kai rabin sun sauka ba shugabannin addinai ke yi ba yara suke yin abubuwa za mu ga ce mun ga canji na farko kenan tudu na biyu kuma da ba farfajiya da malaman addinai ke saduwa ke tattauna abubuwa amma yanzu alhamdulillah daga wancan lokaci zuwa yau za ga an samu farfajiya da dama daban-daban taskan da yake malaman addinan nan na musulunci da na kirista suna haduwa banda narek ita kanta narek wanda ake kira cibiya wanda yake na kasa gabaki daya wanda mai alfarma Eh, sarkin musulmi da shugaban kan yana ciki akwai kungiyoyi daban-daban da suka tattaso yanzu wanda wansu da taimakon kungiyar saudiya waɗansu da taimakon gudunmawan cibiya daga amerika kungiyoyi na amerika da waɗansu daga turai da sauransu da kuma larabawa musamman wanda suka taimaka wajen wayannan abubuwa so mun samu sauki kwarai da gaske kuma malamai an samu fahimtar juna babban abin da yake faruwa yanzu shine siyasa ne ana ne kokarin a siyasar da al'amura ta addini a wancan karon malamai suke rigima amma yanzu 'yan siyasa ne suke gaba gadi suka wuce gaba wajen amfani da addini da kabilanci da bangaranci wajen neman tashin hankali a wannan ƙasa kuma ina babban kira da su sun ce wannan fitinan da suke son su kunno kai in suna ganin su sun cetu ne 'ya'yansu ba su fita a ciki da iyalinsu in suna ganin iyalinsu da 'yan sun fita to danginsu da iyayensu suna nan a wannan ƙasa tare da su abin da za ta lume da mu saboda haka muke kira da babban murya su ji tsoron Allah 'yan siyasan mu su ji tsoron Allah su ji tsoron makoma sakamakon su da ubangijin su su ji tsoron halin da za su sa wannan ƙasa a ciki don wannan ƙasa a yau ƙasan gadon mu ne musulmi ba zai iya kora kirista a wannan ƙasa ba kirista kuma ba zai iya kora musulmi a wannan ƙasa ba kuma Allah ya gama na cikin alkur'ani mai girma da ya so ne da ya mai da mu ya harshe daya addini ɗaya alƙibla guda amma don ya jaraba mu ya jaraba imaninmu a cikin mu'amalanmu sai mu harsuna daban-daban da yare daban-daban kuma sakamakon komai yana wajen ubangijinmu saboda haka muke kira da babban murya ga siyasa nan ta danno kai an yi mummunan siyasa alaf ɗari tara da 1960 wanda ya kawo yakin basasa bayan haka a lokacin su shagari kuma an shekaru bar su shagari sun hau mulki ba sa gari sun hau an sake neman an gurɓata siyasa a wancan lokaci har aka sake ba dama sojoji suka sake kwace mulki ba an shekaru barkatai aka sake dawo mana da mulki a hannunmu yau mulki ta dawo kuma mun ce 'yan sojoji ba su iya ba mun ce sarakuna su koma gefe daya amma mu da kanmu mu da kanmu mana 'yan siyasan mu a wannan kasa suna son su kai mu wani tsaka mai wuya amma ina kira da babban murya a ji tsoron borin talaka duk mai mulki ya ji tsoron borin talaka in talaka ya bore mulkin zama gidan mulkin sai tafi karfin shi allah ya ba mu ikon gyarawa eh, shek nuri na shafa faɗa mana na lura ta hanyar tattaunawa eh, da kuka dinga yi tsawon ga eh, shekaru 28 mm. an samu maslaha da nan kaduna mm. wato ya nuna dai hanyar tattaunawa ita ce mafi inganci wajen samar da maslaha tsakanin al'umma babu shakka babu wata hanya a duk duniya ga baki ɗaya da za a iya zauna a samu maslaha sai da tattaunawa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka za mu ga duk yadda aka yi a ƙarshe a makka bayan an ta abin da aka yi sai da aka zauna kan dandali aka tattauna fatahin makka bata zo ba sai da aka zauna aka tattauna yarjejeniya na hudaibiya wanda sakamakon shi aka samu mas babban nasara maka ta koma ƙarƙashin musulunci baki ɗaya kuma haka zalika dukkan yakin basasa na ɗaya ko na biyu a kan tattaunawa ake warware ta saboda ka 'yan uwa da suke ɗammara cewa an cuce su babu shakka ana iya cutar da kai ana iya ka ana iya kwace maka hakki amma ƙarfin to da daga hammata bai ba da mafita babban mafita a koma kan teburi a zauna a tattauna shi yasa musulunci ya ce a sulhu khair Sheikh Ashafa Jabirki a don yanzu Reverend Mabel Wuye zai yi bayani kan wannan darasi na fahimtar juna. Muna magana muna kiran mutane ga a mutunta juna sannan mu koyar da tauhidin mutunta juna da kalamai da za a koya wa mutane a coci-coci da masallatai ma'ana kada ka yi magana game da wani da harshen da baka so ai maka a bi wannan doka ka yi min abin da kake so in maka ta haka za a samu zaman lafiya da karewa cewa a gasa sabon gasan da nake so a yi tsakanin malaman addinai da kuma mabiya addinai shine yawaita nuna kauna yau idan na kawo maka buhun shinkafa gobe ka kawo mun buhunan shinkafa goma jibi wani ya haka bari mu nuna addininmu a aikace ta wurin nuna kauna ga juna wannan zai kawo zaman lafiya da wamemiya yan siyasa kuma dan allah ba sai sun bata wani ba kafin su nemi in ka bata a ranar tashin kiyama akwai ranar sakayya a yi hankali a yi hattara domin allah na sauraron duk abin da aka lungu da wanda aka faɗa a mambari rabin mobile faɗa mana kai wannan irin rikice-rikice da suke faruwa a arewacin najeriya ba bakon lamari ba ne a gare ka faɗa mana yadda kake cina baya da kuma yadda abubuwa suke faruwa a zamanin nan cina baya shine komawa ga asali asali shine cewa yadda muke da arewa tsintsiya maɗaurin mu guda ɗaya ne tak ni da nake magana a nan abokaina kusan duka kusan duka a lokacin matasa ne musulmi sannan akwai iyayenmu waɗanda a kullum ba mu taɓa ganin bambancin cewa wannan ga addinin shi wancan ga addinin sa ba in za a yi suna muna tare in za a yi layya muna tare mu ne masu tatan hanji daga baya a bamu dan tsire na tsinke mu ci amma a yau wai sai ka ji wani ma ya zo bai so ya sha hannu da wanda ba dan sa ba yana ganin sa sai ga wani irin zafi ya zo mishi na kiyayya to abin da da ba ma gani kenan amma a yanzu sai gashi tarbiyya ya baci iyaye ko mata ne ko iyaye maza ne ko kuma mu iyaye muna shuka guba a zukatan matasa a ce yanzu wai wa'yansu yara da basu yakin ba sa ba wai suna ce a ware haka kuma yara matasa na can na arewa suna ce a tashi yara kuma bangaren oduduwa su ma suna ce a dare yaya za a ci gaba a da ba haka muke ba amanan ka za ka ɗauki wanda ma ba addinin ka bane ka bashi amanan ɗanka har ka tafiya ma ka ce kuma wani su ma suna sa 'ya'ya hannun wayansu su ilmantar da su amma wai sai a ce yanzu ana tsoron juna lallai abu ya ɓaci kuma wannan wani ƙiyayya ne wanda ba mu sarrafa shi ba muna ba wa 'ya'yanmu guzurin ƙiyayya kuma su sun ɗauka yanzu da suke ana zamani na ilimi na kuma eh, ababen yaƙi da shauransu sai ga yara sun je suna yaɗa irin wa'annan abubuwan idan za a tattauna matasa ya kamata su fito yanzu mu tattauna tsakaninmu mu ce wa iyayenmu shin ya kuka yi tafiya jiya muna son mu ga irin tafiyan da kuka yi na da kuma malamai da suke zuwa mu malamai da fastoci masu kawo wa'azin kiyayya mu daina yi domin menene wannan fitinman in ta fara ba a kan waɗanda muka ziga aka yi ba ne mu ma yan uwanmu da iyalinmu da danginmu yana iya shafan su sai za mu yi kuma nadama da irin wannan to a danna zuciya a dinga magana ana mutunta juna ina magana da kai da mutunci kana magana da na mutunci kada yin maganan kalamma da baka so muna batancin juna idan an haka to za a koma ga asali za a koma ga jiya haka iyayen mu suka koyar da mu Sheikh da mai bushara mun gode. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin murar Amurka, ni na Sura da Maili da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai To an gaida Nasiru yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isuhu Suleiman Madatti da Magaran tare da Sunusi Madatti da Magaran da Babandi Mamman Bandi da Addahir Zakin Soyayya Bulburam da Tasi'u Unguwar Tudu. Suka ce hakika matakin da Najeriya ta ɗauka na maido da tsofaffin sojoji kan aiki domin magance matsalar tsaro. Abu ne mai kyau amma ya kamata a yi bincike kafin a ɗauko kara da kiyashi. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. sai sakon kawu mai ruwa bajuga da sala muhammad isa bajuga suka ce haba 'yan siyasar kasar mu najeriya 'yan jam'iyyar apc masu neman shugabancin kasar kada ku maida shugabanci kasuwa mana kowa ya je ya saya abin da yake so ya kamata ku haɗa kai in dai cire kasar cikin halin da take ciki ne ku zaɓi shugaba na gari wanda zai muku takara daga ƙarshe allah ya zaɓar mana shugaba na gari Sakon haɗin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da na Mero Umar Makera da Dauda Ali Maɗaci da Baba Uba da Alhaji Muhammad Bakin Kasuwa duk a jihar Bauchi suka ce ya Allah ka ka mana ƙarshen satin mutane domin neman kuɗin fansa da ya zama sana'a a ƙasashenmu na nahiyar Afirka. sai sakon sani muhammad cindo anguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce hakika kara samun bullar cutar biri a ƙasar kamaru babban abin tashin hankali ne muna kira ga hukumomin lafiya na ƙasar da su gaggauta shawo kan wannan lamari don gudun ƙara bazuwar cutar Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Lawisa matan Hassan Dogon Faci tsari daga jihar Katsina. Suka ce a gaskiya mata da ƙananan yara a jihar Katsina muna cikin tashin hankali domin babu ranar da ba a kashe mazajenmu ko a yi garkuwa da su ko a cikin satin nan an yi garkuwa da kusan mutane tamanin a ƙaramar hukumar jibiya. Muna fatan gwamnati za ta duba mata da idan basira ta hanyar tallafa musu da abin da za su ɗan rage raɗaɗin ɗawainiya da marayu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hanifa a ƙarshe, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da ayyukan dakarunsa a yankin gabashin Donbass. ya kuma ce rasha ba ta yi tsammanin fuskantar turjiya sosai ba yayin da rasha ɗin take ikirarin cewa ta kwace iko da kusan dukkanin lardunan da ke cikin yankin donbass bayan makonni da karkatar da hare-harenta zuwa gabashin ukraine ministan tsaron rasha sergei shogu ya faɗa a jiya talata cewa dakarun rasha sun kwace kashi 97 cikin 100 na yankin luhansk wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin iran ya bugi wani injin daukar kaya sa'annan rabin taragun jirgin sun kaucewa hanyar jirgin gabanin wayewar yau laraba inda ya kashe akalla mutane 21 tare da jikata wasu 47 a cewar jama'ai faduwar da jirgin ya yi a kusa da birnin tabas mai yawan hamada shine bala'i na baya-bayan nan da ya faru a jamhuriyar musulunci ta iran a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata a daidai lokacin da tehran ke fama da takunkuman da amurka ta kakaba mata kana duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar ta da manyan kasashen duniya na cikin shakku a ƙarshe hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sawu a wata shahararriyar yankin sayayya na berlin na kasar jamus a yau laraba inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu akalla guda takwas mai magana da yawon 'yan sanda thilo kablet ya ce mutumin ya shiga cikin mutane ne a bakin wani titi da misalin karfe goma da rabi na safe kafin ya mayar da motar kan hanya sannan kuma ya afka cikin tagar wani kanti a layi na gaba da ke kusa da wurin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.